tafi ina a'a a lafiya ka san fa wannan taron shine taro na farko da zamu gabatar kuma babban taro ne tun da muka bude wannan na kin manta da cewa nayi wa yara alƙawari yau zan fita da su da irin kima da darajar Allah ya mana sai ya kasance mu ne koma baya a bangaren wata larura wasu larurai ma da jikinmu ne kadai ke iya ɗaukan su wannan larura ita ce cutar yoyon fitsari suna na saudatu na sha fama da cutar yoyon fitsari mai matuƙa wanda ya sanadin rasa mu'amalata da mutanen da nake tunanin gata na ne na taso ni mace ce wacce ba ta jin magana mahaifi na dan caca ne ke gidan uban wa zaki war hakan nan da rana saka yanzu lokaci da ya kamata ki aiki shine zaki fita ka ga mutiya ciya dinanniya cagiya wato wato kwanan wata kike kenan daga ina kike